To yau bakoncin wa dandalin namu ya daɗa samu. Hafiz Bello na ƙara dawowa. Daga lokacin da ka ziyarci dandalin nan kawo yanzu mm. wani irin ci gaba aka samu a masana'antar Kannywood. Eh an samu ci gaba da yawa kin san shi ci gaba ko wanda yake zuwa ya samu al'umma da kuma wanda kuma al'umma ne suke kawo shi. To na Kannywood al'umma ce ta kawo shi ko kuwa su suka eh, nemo ci gaba? Zamani ne kawo shi. Zamani. Eh. To wani irin ci gaba kenan? In za ki duba yanzu ci gaban da aka samu ci gaba ne mu ga mu fim amma kuma ba ci gaba ne ga al'umma ba kar ya zama ci gaba ah, ci gaba ga mai hakan rijiya yawa ah, mu abin da yake so ya ga fuskanci shine mu ci gaba ne mu yan fim tun da yanzu mutum ya samu ragin farisi za ka samu kudin ka a dunkule irin abubuwa mai kwanda an kaje ka yi fim in za baka naira goma sai a baka naira ashirin da biyar a zo a baka kaza amma wani za baka naira goma ko naira goma kuma za a fara za a biya ka gaba da. in za ka baka samu kuɗi a kai abu mai kyau kaga wani ci gaba ne to amma rashin ci gaban sa shine ni a nawa wanda ke so da fim manyan fim kungiyoyin fim da gwamnati da al'umma za su kalla abin da idan basira shi ne idan muka ci gaba da yin fim na ana sai shi a gidan talabijin da online da abubuwa su YouTube da komai da komai to mutane za su dinga yin fim na sarransu ko ba gaskiya ba idan ka ce son rai yawa kamar yanzu misali yanzu in kina kallon fim din Hausa fim fim na Hausa fim shine fim da ya fi kowane tsafta a duniya haka ba mu babu komai irin kamar lokacin da America take a baya hmm. in ga shekarun baya in kana kallon fim din America in cikin sisters ba annoma ban da aiki amma yanzu kika duk je kika lafin America mai yake faruwa to ba abinda da ba sa nuna to mu ma yanzu aka fara nuna wannan fina suka fara koma online yaro a zuwa a a fara baka dala dubu hamsin dala dubu ɗari ana baka yin kudin fim to kaga mutum ya suwa suke ba da wannan shi wannan platform na system da ake gasa shi online a nan ka turo ma kudin kudin ya shiga cikin account ɗinka mm. duk lokacin mutane fara ba jare su wannan fim to za su fara yin fim ba daidai da interest nasa suna ganin al'umma eh, gwamnati ba da hurumi ta shiga cikin wani abin balaci a ce ma ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ban tare numfashin ka ba idan za a yi fim a dora hmm. online kenan hmm. ana nufin eh, hukumar tsaftace fina-finai ba ta da damar duba script din kafin a yi fim din ba ta da wannan damar bayan an yi fim din ma kuma ba su da dama ba su dama kawai idan aka koma kan wannan tsari hmm. ina da fim kawai zan fitar da fim ɗina ne da script da editing da komi ba wanda kinga abin ba daidai ba ne kuma ba da hurumi ai ba dokar ai duk abin da ke ai doka ce take ba da haifar da komai to ai ba dokar yawa mu shine mu a karan kanmu sai mu kama adalci ta ya za ku yi to kama adalci shine in za ka yi fim kaza to kakka manta ba da ka kaza mu sa kanmu doka mu in fim in kai ba wani role din to za mu kore ka to ba tare numfashin ka ba har ila yau duk da cewa hukuma ba ta da mm. hurumin duba fim ko kuma mm. ta ce fim din amma a kungiyar ta akwai manya yau wato ai shine nake ni shawara nake bayar a zo a zama har da hukuma ta shigo tunda ai sai hukuma kuma hukuma ce ta baka ai permit mm. za ka shutin fim ka gane ko to ya kamata in dai za ka shutin fim a Kano to ya kamata a sai a je a canja dokar misali misali shi kenan zan yi shutin fim a Kano kuma ba zan kai shi ko kuma tace fina-finai ba ko ba siya ba ko zan online zan saki wannan fina-finan nawa na kai shi gidan talabijin kaza kaza to ai sai hukuma ta bani takarda cewa sai na kai report ni shooting a waje kaza waje kaza waje ka freedom radio mm. Mm. sai ta bani takarda wanda koda da wani zai zo ta bani ita bani permit wani film mm. to tunda ko wannan takarda akwai wannan tanadi yawa to ita kuma sai ta tunani sai ta shigo cikin wannan takarda mm, ta duba tsaftar ta duba tsaftar fim ta duba tsaftar kaza kaza in aka yaran shi kenan. to kaga nan gaba idan ka zo za ka dawo ka rushe tun abin Kano to kai mana kaza kai mana kaza kai mana to ba mu ba ka dama ba ai mu abin da abin da muke nake tunani annabi ƴaƴan mu da jikokinmu tafiya nan gaba. Abin tambaya tun da har kana kokarin jan hankalin hukumomi da kungiyoyi mm. shin yanzu kamar yadda abin yake tafiya an doshi batanci ne a irin yawa yanzu in ka je location in ana shooting film wannan ba wai ƙarya ba ne duk mai shirin film ya san wannan abin sai dai mutum ya ce ƙarya saboda san zuciya dan adam za a ce miki wannan ba fim dan kasuwa ba ne wannan fim ingin talabijin ne da haka za a iya yin duk to kin ga abu ne abu ne ki dan tafi a hankali hankali to wata rana fa zai zama babba kamar da da lo muna yin fina-finai da kina kallon fina-finan baya cikin 98 eh, 99 za ki ga ai namiji na taba hannun mace Eh, Ana yi da sun eh, baya eh. amma hankalin mutane kinga ga bai fara hankali abin yana yi eh yana yi abin yana yana yi sai aka zo aka wani fim kuma malam karkata hmm. to aka wani fim malam karkata shine in fim suka zo wani a junan su wannan fim ba bai fita kasuwa ba to mu zauna mu dinga tace fim kamar su shi a kasuwa to duk wannan dan kwamitin da aka yi to ta na kuma goma sai ta kuma ta ci fina-finai sai aka attachin din sa tunda ita ai ne zo kaga hange na yi hmm. amma akwai basirori da yawa za a kawo wanda a sa kuma a tackle wani abu kuma basirin ne ki zo a sa ba yan fim kaɗai za a kirawo ba kirawo manyan yan fim su zo kira gwamnati a kira al'umma tunda mun ce al'umma muke yi tunda ka san mu kallon kullum mu yan fim da problem sai mu ce ba mana adalci mm. kuma a lot of problem mu muke ja kanmu mm. a kira mutanen na a kira expert a zo a zo da lauyoyi to ga prob issue din mu zo mu tackle wannan issue na tun in dai manya da dai wannan business din shine business din namu ni shine shawara ta Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya